عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وانا littafi kisasul qur'an wanda mai wannan littafi ya tattaro duk wani kisa wani tarihi ko wani labari da ya zo cikin alkur'ani don ya cire darussa da abubuwan luran da ake so a yi muna nazarin annabi nuhu alaihi salam mun je hanyoyi guda biyu da shedan ya fara bi domin ya ruda mutane ya tada mutane daga fitra to tun daga banna ta zainul ma'asi zuwa albulu fi salihin wal auliya to yau malam zai tashi addawatu ila Allah lamma ba'atha nuhan nan ne ko lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi Nuhu alaihi salam ila qaumihi zuwa ga mutanen shi da'ahum ila ifradi ibadatillahi wahdahu la sharika la sai ya fara kiran su zuwa ga bauta mu Allah shi kadai kada su samu shi abokin tarayya kaga wajen gulu fi salihin dan yaki wannan wa Allah ya abudu ma'ahu sanaman kada su bauta ma wani gunki wala timsalan ko wani butum butumi wala dagutan ko wani sarai dagut kullu ma yu'budu min dunillah wa an ya'tarifu bi wahdaniyatihi su furta da bakin su sufurta bi wahdaniyatihi da kadaitan Allah subhanahu wataala wa annahu la ilaha gairuhu kuma babu wanda ya cancanta abota masa sai shi wala rabba siwahu babu mai halitta da reno sai shi don shine rabbu shike kago shike kago halitta kuma ya sarrafa wannan halitta fa qala sai ce ibudullah ma lakum min ilahin gairu abinda annabi nuhu ke ce musu ku bauta ma Allah mi wato mi ya hada ku da wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wataala inni akhafu alaikum azab yawmin azim yakan yi musu wa'azi na ce musu ina jin muku tsoron wani yini mai girma shine ranar alkiyama kaga a wannan fakara zamu fahimci cewa annabi nuhu alaihi salam ya kira su furta da bakin su cewa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah subhanahu wataala dama abin da ke bukata wajen imani kenan ni in ce maka musulmi wancan ce maka musulmi wadancan ce maka musulmi ba shi ne shaidan ba Abinda ake ce ma shaidan mutum musulmi ya shi ya ce shi musulmin ne da shi musulmi ne shi kenan in yanzu mutum ya zo ya ce yana so ya shiga musulunci abinda ake cewa ka ce ashadu, na shaida ba wani ya shaida min ba isa in wani ya ce maka musulmi kai musulmi ne ba kana cikin matsala in wani ya ce maka kafiri kai ba kafiri ne ba shi yake cikin matsala kai ba ka da matsala asalin musulunci shine kai ka ce kai musulmin ne kuma ka yadda kai musulmi ne shikenan alaka musuluncin ka Allah bai sa ne ya shiga ciki ba an gane ko fatasadda lahu akabirul mujrimi sai suka kalubalance shi fatasadda suka kalubalance shi wane akabirul na a cikin mabannata to manyan su ne ake ce ma almala mala'u gajan almala a kabiru mujirimi mujirimin kenan a cikin mabannata to su ne manya farafadu da'awatahu suka bujire ma wannan da'awan wa kazzabuhu suka karyata shi wattahamuhu kai suka tufume shi ma wadara hadal huwar malam yace bari in haji alkalami na Allah ya bamu labarin yanda ya samu matsala da mala'u da manya قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ملأ من suka ce daga cikin jama'an shi suka ce mu fa muna ga kana cikin bata ne batan ne clear zanin da ce clearly ga nan karara qala yace ya qaumi laysa bi dalalatu walakinni rasulun min rabbil alamin yace ya ku jama'a na ba cikin bata nake ba cikin rudu nake ba ni fa manzo ne min rabbil alamin daga mahalicin talikai ai lastu kama taz'amuna min an ba kaman yadda kuke rayawa kuke cewa ne bata ce bata ce ne ba bal alal hadiyil mustaqim rasulan min rabbil alamin ina kan shirya ne daidaitacce ni jakada ne dan sako ne daga mahalicin talikai Risala ta rabbi saƙonni. na mahalicci na zan isar muku wa an sahu lakum in muku nasiha wa alamu min Allah ma la ta'lamun sannan na san wani abu game da al'amarin mahalicci na wanda ku ba ku sani ba wannan tattaunawa ne tsakanin annabi nuhu alaihi salam da mala'u manya wa hadha sha'anur rasul an yakuna baligan wannan yana daga cikin sha'anin manzo ya kasance mai hikima balig ai fasihan mai fasaha nasihan yana mai nasiha a a'lamun nasu billahi azza wa jal kuma za su ga kowane manzo dama ya fi mutane sanin Allah haka ne ko a yanzu mu ba mu biya manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallam ai manzan Allah ya fi mu sanin Allah biyan da za su mu san Allah ai ba mu kai manzon Allah ba to duk wani manzo yakan zo ya fi mutanen shi fasaha kuma sannan ya fi mutanen shi sanin Allah wa qalu lahu fi ma ƙalu malam yace cikin da suka faɗi suka ce ma raka illa basharan mithluna mu fa mu ganka ba sai face mutum irin mu wa ma ta baka illa na hum na badiyar ra'ayi kuma wanda suka bika na talakawa ne su makaskanta ne wato ba wasu 'yan dangi ba ne ba wasu masu kudi ba ne badiyar ra'ayi kuma a cikin tunaninsu tunaninsu bai zurfi ba irin masu rashin tunanin nan ne suka bi ka wannan aya malam ya ce kala al'imamu al'urtubiyu imamu al'urtubi ya ce al'arazil huna humul fukara wa zuwa in an ce arazil su ne fukara wakile ne ba su da kome wa du'afa masu launi galibi annabawa suna samun wannan matsalar iska mafi yawan wanda suka yi da su to masu rauni ne ba ba su samun mawadata ba ne suka samu mawadata amma gaba su da yawa kaga ko zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance mabiyan shi mafi yawa a wannan a farkon al'amari za ga ba masu karfi ba ne duk da Allah ya zata shi da masu karfin masu zuciya ne zama masu karfin masu ka fara imani irin su na Abubakar cikin sati guda ka samu manyan manyan masu karfi irin su sa'ad irin su abdurrahman irin su usman duk suka shiga cikin musulunci to amma in ka kwatanta su da da ba su da shi din wanda ba su da shi da bayi sun nindin kasu yawa saboda haka wani lokaci idan sahabbai sun zo wucewa za ga arna a garin maka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna nuna suna musu dariya suna ci musu ga mulukul ardh na fa ga shugabanni ne waɗannan ne shugabanni sai su kece da dariya to wannan me zai yi tsina na sai izgili Allah ya kare mu daga izgili kuma ko yanzu ne yan wasu an an an controlling baki galibi mutum ya rike addini sai ga ana neman wulakan ta shi sai ga ana neman doke shi ba bakin komi ba ko yarinya ta ta rike addini sai ga ana neman doke ta ba bakin komi ba ta isa ba ba ta ba da shawara ba wannan ba karamin hadari bane saboda haka badiyar ra'ayi ai zahirar ra'ayi in an ce badiyar ra'ayi shine zahirar ra'ayi wa batinuhum ala khilafi zalik waton badiyar ra'ayi ba an fasara arazilu sune fuqara da du'afa ba to badiyar ra'ayi fa wata kira ana cewa badiyar ra'ayi wata kira ana cewa badiyar ra'ayi to me bambancin su in aka ce badiyar ra'ayi ai zahirur ra'ayi wato wanda suke bin kama a zahiri ne suke nuna suna tare da kai wa batinuhum ala khilafi zalika amma zuciyarsu ba tare da kai suke ba Allah ya kare mu daga munawunci wato duk yanda za a yi kare ka zama munahu ka zama mutum sosai waƙara abu hamza diar ra'ayi abu hamza ya karanta shi da diar ra'ayi ne ai awwalin ra'ayi masu karancin tunani wanda yake kwakwalwarsu da ba su da tunani mai zurfi ai da hinabtada'u yanzurun tun farkon nazari kawai suka yi da kai su tsaya su ba a hankali su bincike walau am'anun nazara inda sun zurfafa nazarinsu wal fikir da tunani lam ya tabi uku da ba su bi ba wa ma nara lakum alaina min fadlin fi tibaihi kuma sannan ba mu ga abin da kuka fi mu ba da kuka bi shi wa hala jahdun minhum li nubuwwati to kaga wannan jayayya ne ga annabta bal nadhunnukum kadhibin sai malawu suka ce kai muna zaton mafi ƙarya ne ma abin da ake faɗa annabawa sun sha wahala kuma haka Allah ya fada a ƙur'ani waka ji alina li na nabiyyin na shayatinal al-insi wal jini kowanne annabi sai da muka samu shi mukiya annabi fa annabi sassalam tun lokacin da ya fara da'awa har zuwa yau an binne shi ai ba a daina samun masu zagin shi ba wanda daina har yanzu ana samun ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai masu bujirewa in ake maganar manzala an su zagi manzala sallar. a dominal mujirmi sau da haka duk wanda zai aikin kirki zai tsaya a kan kirki to fa sai ya yi haƙuri annabi zai wa'azi ya wa'azi a ce wa ƙalun majinunun wasu jir aka ce ma kushe ne ta ba mutane wuri annabi zakariya yakan zai samu mutane sai ya fara musu bayani sau ne ke kyau kai sai an jima fa'adar to sai an jima sai an jima sai a bai shafi wannan ba wulakanci bane amma bai fasa ba kada ku dauka shi annabi zakariyan bako ne din cikin su ne din gida ne tare suke yan uwa ne amma in an zauna da ya samu lokacin da yake bayani sai wannan yamma wannan sallama wannan yamma wannan sallama sai a watsi sai a bar shi kada ya zauni haka annabawa suke ta hakuri saboda haka in ka yi karatu haka ka yi kai ta hakuri kai ta hakuri saboda hanyar karatu da hanyar wa'azi shine hanya dodar zuwa aljanna to shedan ba zai bari ba sai ka kana kazar-kazar a harkar rayuwa amma harkar addini ba za ka iya komi ba sai ka ɗauki ka zauna ka tafi awa ɗaya amma da za ka ɗauki ƙur'ani minti talatin sai ka kana jin bacci da shaitan ba zai baka ba Allah ya kare mu suka kare ma suka ce bal na kadhibin al-khitabu li nuhin wa man ma'a wa man amana ma'ahu qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yace ma mala'u ya ku jama'a na shin kuna ganin ina kan bayyana ina kan ilimi ina kan shiriya min rabbi daga mahalicina wa ta ne rahmatan min indihi sannan ya bani rahama ya aiko mun da wahayi fa ummiyat alaikum sannan wahayin ku aka rufe idanun ku ba ku ganin su mu hato ta yaya zamu iya tura muku wannan wato wato wannan wannan shiriya haku gane wa antum la huna kuma gashi dama kuma ba ku so wato matsalar kusan guda biyu ko uku na farko ya ce in ina kan hujja ne akan ilimi shirya nan daga Allah ne aka rufe idanku to an ku mu muha ta yaya za mu yi mu tura muku wannan shirya tun da an riga an rufe idanku ba za ku gani ba in ma idan ba a rufe ba to wa antum la hakarihu ya yaya za mu yi ko mu sa ku an san hanya ta ma ba ku so ai abinda baka so mutum baya so kace sai ka da cikin hanya ai ba karamin rigima ba ce wa hadha talattufun fil khitab ma'ahum wannan saukakawa ne yana bin magana ne a hankali dan su gane wa tarafuqun bihim da saukakawa zuwa gare su fi da'wati lil haqqi wurin kira zuwa ga gaskiya wurin da'awa kullum ana so mutum ya rinka saukakawa ne kada mutum ya zama wurin da'awa yana watsa mutane yana ruɗa su yana firgita su bashiru ne ko wala tunafiru ku duba annabi Musa da shi da fir'auna fir'auna duk duniya an tabbatar da makiyin Allah ne ya ma ƙari ya ce shi Allah kangararre ne duk wani nau'in kangara fir'auna kangararre ne amma da aka tura mishi annaba sai aka ce faqula lahu qawlan layyina in kun yi ku ga mishi magana mai taushi fa ba ce duwa ne hun zuwa wannan dalili don mutane kawai wannan ne kalisu yan kaza ne ba a haka kullum ana bin abu a hankali ne ana bin abu a hankali ne manufan a yi ƙoƙari ka jawo mutum ya dawo kan hanya ka shiryu shiryu an gane ko kama ƙala ala udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana kamar yadda Allah ya ce kai kira zuwa ga tafarkin mahaliccinka da hikima da wa'azi mai kyau wajadilhum billati hi ahsan in mujadala ta kama sun ja ka ja to wurin ja'in jaɗin kada su ta ka fusata wanda za ka yi ɓanna ai mun taɓa kawo kisa wani sati nan baya na wani ɗaya daga cikin manya-manyan maluma a zamanin kace shi ne mutu am ga ɗabi'a ga gemu shi na da yawa sai wani bai hudu ya jawo karin shi na tafiya ya ce kai malam wani ka haifa suna yanzu a ƙasan nan duk ko ina labarin ka ake ji amma da na da tambaya wai da bindin karen da nawa da gemun ka wanne ya fi wani wannan ba wulakanci ba ne in wani ne in kai ne in ba sa ba za fara kamen hannu da kafa tukun in makarken ta maka ce kafirin banza kafirin wofi ba yahudi amma ba haka ba da ka yi fara ba ran shi ya ɓaci sai ce wannan gemun nawa inda har na bauta ma Allah subhanahu wataala ya zama yanda zahirin nawa yake haka zuciya ta take Haka ce ran tashi alkiyama na shiga aljanna to wannan gemun ya fi wannan bindin in ku gashi an sanni ni ne malamin kaza ni ne malamin kaza ga zaki na da an ganna kamar an ga mala'ika amma zuciya ta cike take da munafunci to abin din karen ya fi ne ya ba ma na ba ni gaba ɗaya ya fi ne sai ya bar shi a haka ya tafi yau ya ni da kai ne mun iya ba da wannan ansa na farko kai mari da kafa tukun a ce har ne in ba ba sa ka ce a garinmu ka zo garin nan ka ji zargin mutunci na ga arnan banza na ga arnan mafi wanda ya zuciya kai ku zo ku ji abin da ya ce a ah, ah, to ba su da abin gini su wata musu lokaci suna sauri za su je wani wuri kyale su wuce sai bi abin a hankali wannan shine da'awa abu a hankali ake bi in ta kai karke inda za a ja layi to sai a ja in an tashi jan layin kuma shi musulunci ya bada tsarin da za a ja layi an gane ko ya qulu lahum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ya ce shin kuna ganin ina kan hujja ina kan ilimi daga na wa atani rahmatan min indihi ya bani littafi ya bani rahama daga wurin shi ai annubuwatu wa risala fa ummiyat alaikum aka rufe muku idanuwanku ai falam tafhamuha wa lam tahtadu ilaiha ba ku gane ba ku bi ba anulzi muku muha ai anagsubukum biha wa nujibirukum alaiha mu za mu iya samu muku wannan mu kwato muku shiryan bayan Allah ya riga ya rufe muku sannan mu tursasa ku sai kun bi ai ba zai yiwu ba wa antum la hakarihuna dama kuma gashi ba ku so ai laysa li fikum shilatun wal halatu hadha hadhihi bana da wata dabara kuna kan wannan mataki na ba kwa ganin gaskiya kuma gashi ba ku san shi ba a gani ba a so idan ma da ba a gani ne kuma ana so da sauki wa ya qawmi la as'alukum alayhi mala yace ya ku mutane na ni ba zan tambaye ku kuɗi ba wannan ka'ida ce duk wanda zai aikin dawa ya kokari ya samu sana'an da yake yi ya raba lokacin shi lokaci kaza zai karanta da mutane lokaci kaza zai nemi nashi in sun taimake shi kenan ba su taimake shi ba ya je ya nemi nashi ya kare mutuncin shi la as'alukum alaihi ma labana neman kwandalan ku in ajriya ila Allah sakamako na wajen Allah nake nema ba ba kwandalolin mutane nake nema ba in za ka karanta ka karanta dan Allah kada ka karanta don ka faranta mu wasu rai su baka wani abu ba su yi su baka komi ba sai abin da Allah ya baka domin in Allah ya baka to za su baka in Allah ya baka ba za ka gama biyayyan gare su ka gama karya dokokin Allah ka gama karya dokokin manzo Allah kuma ba za su baka ba saboda Allah bai baka ba Allah ke badawa ay lastu uridu minkum ajratun ala iblagi iyyakum bana neman ladan komai wurin karantar da ku iyakum ma yanfa'ukum wajen karantar da ku abin da zai amfane ku fi duniyakum wa ukhrakum a duniyan ku da lahiran ku in aqlibu zalika illa min Allah wanda nake neman ya biya ni shine Allah allazi thawabahu khairul li wanda sakamakon shi yafi gare ni wa buqamin ma tutuna ni antum kuma yafi abin da zaku bani tunda abin da zaku bani iyaka in amfana da shi a duniya ko ma dan wani balli ne zan amfana da shi in buhun shinkafa ka so ka kawo gidan kai kai zaka cinye in aka ce to gawa ne ya baka buhun shinkafa ya baka kaza ya baka kaza ya baka kaza to duk kai zaka cinye in an je da kai gidan in an je da shi gidanka ai abin da mata suka san ma abin da suka dan san maka shine zaka ci abin da suka san maka ma an san sa ma ba dole bane ka cinye kai daya kila kai baki ku ci tare salabatu da'iya annabi nuhu ya dagi ya ci gaba wa zalla nuhu ya da'u qaumahu annabi nuhu ya dore ya ci gaba da kiran jama'ansa bima utiya min quwwatin hujjatin da daga abin da aka ba shi na ƙarfin hujja wa fasahatu lisanin da fasahan harshe wa balagati bayanin da gamsarwa wajen bayani wa aqalur rajih kuma ana amfani da lafiyayyen hankali wa amalu salih sannan da aiki na kirki duk wurin da'awan wa tawadu'un jalil da kankan da kai cikin girmama kai kuma wa khulqun nabil da kyawawan dabi'u wa ma'a zalika ma amana ma'ahu illa kalifa. amma duk da haka ‘yan kaɗan suka yi da dashi duk da wannan ƙoƙarin da yi ‘yan kaɗan ne suka yi da dashi hawarahun bishattal asalib ya tattauna da su ta hanyoyi daban-daban bai bi hanya guda ba ballantana su suke wa tsalabahun bi ta hakimi kolihim wani lokaci ma yakan neme su ne su hukunci da kwakwalwarsu sai ce ku kalli kaza ku kalli kaza a lura da kaza kai kaɗai ka gano domin allah subhanahu wa ta'ala wani lokaci kan sake mu sai ya ba mu ya ce ya faɗi kaza ya faɗi kaza sai ce to mu haɗa karke mai muka gane to shi ma ya rika irin wannan wa takhallusu min ahwa'ihim wa shahawatihim yayi musu kasheji ya jawo hankalinsu su wofinta su janye min ahwa'ihim daga san rai wa shahawatihim da abubuwan sha'awa wa ruju' ila fitra su koma ga halittarsu ta asali allati khalaqahumullahu alaiha wanda Allah ya halice su akai wa menene wata haruri haka ne ko min al'adati almarzula su sami yanci su yanta kawunansu daga al'adu almarzula na karanta na kaskanci wata kalidu da gado wato gadon iyaye da kakanni amma almashuma wanda yake cikin shi cike da sabo wato gargajiya mai cike da sabo shi ma su yi kokari su janye ma والتفكر فيما كان عليه آباؤهم واجدادهم من أهد آدم إلى ما قبل زمانهم كما su كومد سبايا tunani akan abin da iyaye da kakanni suke kai tun daga annabi Adam kabanin su domin galibi a irin wannan gaban shi ma yana da bukatun mu lura da kyau kullun ka ji an ce gargajiya iyaye da kakanni abin da ake yi da to shine asali shi aka so mutum ya yi da shi sai in ya saba ma nasi in ya saba ma nasi to a nan ne fa ba biyayya ga iyaye da kakanni da abin da yake da amma asali idan aka yi sa'a kai sa'a ka biyo turba an riga an gyara hanya an yi ciko an komi an yi kwalta har an yi makwaltan mafenti hanyar ce suke kai dodar to ka bi wannan hanyar ta ce fita annabi sallallahu alaihi wasallam an ce thumma auhayna ilayka an tabi millata ibrahim hanifa mun muka wahayi ne ka bi hanya annabi ibrahim kaga iyaye da mi da kakanni an kuntu shuhada idh hadara yaqub al-maut idh libanin hima ta ma na min ba min ba'di gudu ila ilahaka wa ilaha ba asali kenan bin iyaye da kakanni to shi ma sai nuna musu su kalli iyayensu mana da kakanni su kalli annabi adam su kalli yadda rayuwar ta taho amma ga shi su zamanin su al'amari na so ya lalace ko mu nan ka ji an ce ne alkitabu wa sunna ala fahmi as-salafil ummah duk wanda wani zai kware da fassara aya duk wani wanda zai kware da fassara hadisi wallahi in ya gama fassaran to ka kyale mishi abin shi ka ce mishi Allah saka da alheri ku kyale mai abin shi in dai bai da magabata akai ka kyale mai in ko ba haka ba za ka sha wahala in dai ba haka sabbai suka gane ba ba haka tabi'ai suka gane akan wannan ayan ba ba haka suka gane akan wannan hadisin ba shine yanzu ya kware ya san larabci ya san eh, ismun da filun da harfun ko fa'ilun da marfu'un da sigatul mubalagha da waye da menene ya karmatsa ya shiga ciki ya ce ai ma a duba kaza amma duba kaza do in ya gama su ce to Allah ya saka da alheri magaba magabata ko kake so ne suka fasara wannan abu shi kenan ya ishe an gane wannan ko saboda haka sai komar da su baya wani lokaci abin nan wajen sukan abin da iyaye da kakanni suke yi na da wanda bai da kyau sai kuma kaga ham mai kyan ma an koma an soke shi da an yi wani ajo ha na gargajiya ne wannan kawai al'ada ne mutane ne suka yi tsofaffi ne maganan da ne da ake yi wani abun kuma da ake yi daɗin shi ne daidai yanzu kai karatun kuma bai kai ba kuma ba ka yi kawai abin da ake bukata in an matsala ta zo ka duba ta gani haka take a shari'a in baka sani baka ce baka sani ba in ka sani kuma iyaye daga gani sun yi kuskure to sai ka tsallake shi in ko suna kai ka ji daɗi kai ta munna ka ce tuntunin damu ake wannan ka ji daɗi alhamdulillah an gane wannan ko saboda haka sai ya juyar da su kan iyaye da kakanni wa kana ya tahayyanul fursa kuma yana amfani da dama da ya ga wata yar dama yakan jefa kalma ɗaya biyu wai na wai fi da'awa kuma hanyar da'awar shi ba hanya kwara ɗaya bace tilo wa ya tafannanu fi tariqil ardi kuma gabatarwa ma fanni daban-daban yake yi wajen gabatarwa wajen wajen gabatarwa wa yura'i rufi kuma in yanayi ya canza sai canza da'awan kila waɗannan kwanukan farin ciki waɗannan kwanukan bakin ciki ne waɗannan kwanukan yanayi gari ya tsanani mutane ba su da wani abu su wani lokaci kuma suna cikin yalwa duk yana kallon haka waqti lafil munasabati wal awqati da lokuta da yanayi duk yana kallo fa ma zadahum zalika illa nufura kun ga duk da waɗannan abubuwan da yake kullum kullun ya gama wazan ba abin da suke karuwa da shi sai kara bijire mishi da kangarewa bijirewa da kangarewa kawai suke yi sanya in ka karanta ka karanta ka karanta ka ban mu Allah al'umma ne iyalanka ne ƴaƴanka ne kai ba za ka fata ba karantarwa zuwa mutuwa za ka ta haƙuri ne zuwa mutuwa kai ta tarbiyya kai ta tarbiyya ran da gane wanda ya zo kila ma ba ka nan ko kuma kana nan sai ka ji kaman shiryar ta zo ka rasa daga ina kake kaman an zura an zura ta in ma karatu ne haka ilimi yake wani sai ka ta karanta da shi ga karanta da shi rana guda sai ka ji kwakwalwan kaman an zuraro mushi karatun gaba daya saboda dama Allah subhanahu wa ta'ala shi ke bada karatun shi ke ba da ilimin ila kai ka iya karatu ne kana da hanyoyi kana da method kana da power kana da kana in ka koyar sai an gane so da ka sai koyar sai Allah ya sa a ki gane wanda ya jarabce ka ya nuna maka ai wannan abin da kake jin kana da shi daga Allah ne ba naka bane ran da ya ga dama Allah kuma ka riga ka karanta ko yana na kan iska yana yawo kuma wannan ka karanta da shi ko yayi rana guda sai ka in Allah ya ga dama sai dure mushi duka karatun gaba daya har da ma daga gare shi sai ka ji abun ya ci gaba an gane ko Allah ya taimake mu baka cewa nayi nayi nayi nayi waɗannan ɗaliban gaba ɗaya ba su da suna da matsala kawai ne na fasa karantar da su ko kuma in matanka ne na gaji ba za su gane ko ka ne na gaji ba za su gane ba a'a ai za ka yi ta yi zuwa mutuwa tarbiyya ba karewa take ba ita zuwa mutuwa ne ran da kai kai matashi da taɓo to ranan shikenan ta kare sumu azanahum sun rufe kunnayensu Wasu da shausu ya bahum sun jawo tufa sun rufe kawunansu wa asarru sun kafe Wasu wastakbaru istikbaran sun yi girman kai girman kai duk da wancan hanyoyin sai ya kawo ayoyi mun karanta sai mu tsaya a kai. wa ha ya yaqulu li rabbi. bayanan ya kai kuka wajen Allah malam ya tattara alƙalamin shi ya aji Allah subhanahu wataala zai mani bayani irin yanda annabi Nuhu ya kai komo yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wani nahara ya Allah na fi kira al'umma na dare da rana A ga Allah ya fi sanin ya yi haka to abu ne kai karki dare da rana ga wa'azin ba kawai da rana yake ba walam zurhun du'ai kira na ba abun da ya kara musu illa firara sai bijirewa wa inni ni dinnan kullama da'awtuhum duk lokacin da na kira su litaghfira lahum don ka gafarta musu a asabi'ahum fi azanihim sai sa ya yatsu a kunnayensu da na zo na fara waje sai kowa ya sa kawai sai ya rufe kunni shikenan ka jaraba ana cikin wata magana ka sa ya tsinka guda biyu ka toshe kunnayen ka zaka ji dum kawai shikenan wasu taga shauki ya bahum dan ma kada su kalle ni kada in kalle su sai su samu tufa sai su jawo sai su lo fuskan su wasarru sun fa kafe wastakbaru sun yi girman kai istikbaran girman kai annabi nuhu ya samu jarabawa thumma inni da'awtuhum jihara na kira su a fili thumma inni alatahum sanan na bayyana jihar eh, da ilan suna da bambanci wa asrartu lahum israra sannan na asarta musu asartawa kenan ya kira su a mataki uku asartawa ya je ya samu mutum da shi da shi ya kira shi jihar sannan ya same su in group ka san wani lokaci a rayuwa sai ga wasu Allah ya hada tunanin ku iri da kai da wani da wani da wani tunanin ku iri ne kuna taro iri kuna komai na ku iri da saboda tunanin ku iri ne to in ya ga tunanin ku iri ne group din ku iri ne ga wurin da kuke shakatawa yan group kaza ne to zai je wannan group din according to group to zai kira ku shine jiharan ilan kuma shine a fasa a gari kawai a shela kawai kamar yanzu ne a ce a sa a da wanda ake so ya ji da wanda ba a so ya ji da mai bacci da mai tafiya da wanda ke tsalle da wanda ke ra kawai an sake shi a bayyane yace to na nayi wannan dai dai dai dai nayi group group nayi jama'a gabaki dai nayi gida gida na bi da daddare na je da rana nayi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara kullum abu da nake ce musu koyi istighfari ana cikin zunubi ana cikin laifi ai ta istighfari domin Allah mai gafara ne yursilis sama alaikum midraran zai aiko muku da ruwa daga sama wa yumdidkum bi amwalin zai kara muku dukiya wa banina da 'ya'ya wa yaj'al lakum jannatin zai sanya muku fadamu wa yaj'al lakum anhara kuma ya sanya muku koramu wato kenan jannat za a samu 'ya'yan itatuwa wanda za a ci sannan kuma ga anhar za a samu koramu don a samu lahaman tsariya a samu nama mai taushi a samu kifi da makamancin su tunda mu ba mu cin kwaɗi a gori ki ana dan ko Allah ya taimake mu malakum la tarjuna lillahi wa ƙara nukan yi musu nasiha in ce me yasa ba za ku nemi natsuwa ta ɓangaren Allah subhanahu ta'ala ba wa qad khalaqakum atwaran kuma gashi ya halicce ku mataki mataki ina musu nasiha har a halittan su ina gaya musu su kalli kansu ai Allah a cikin Qur'ani ya ce mana mu ma wa fi anfusikum afala tumsirun ko ba za ku kai ka kalli kanka kai karan kanka baka gane Allah ya isa abota mushi ba wato idan kana kallon halittar ɗan adam wato wanda kana kallon ƙirin halittar dan adam abun a ƙara tsoron Allah fi suwa mata alami ku duba fa ɗan adam na cikin kwansu yana cikin mahaifa yadda ake jira halittar shi ƙwaƙwalwa kaɗai kai kaɗai da ƙwaƙwalwa ɗan adam kaɗai sinadarai nawa suka haɗu suka yi yaya take ita kaɗai jijiyoyin da suke jikin dan adam duk a lokaci guda ba aka shirya su da mai kai ruwa da mai kai iska da mai kai waye jini da mai kai wane ne jinin wuri kaza da jiri kaza an gama shirya su ka duba inda huhu yake da zuciya da menene da hanji da yanda aka tsara shi aka nannade shi aka nannade shi ba a yi shi a sace ba ai an nannade shi ne saboda hikimomi hanjin mutum in aka bude shi ai nisan shi na da yawa a cire hanjin dan adam a ta zare shi a ta bude shi aka nannade shi hikimomin da aka shirya shi a haka yanzu ka samu ido ka ji yawan sinadaran da suke cikin ido da ruwan nau'o'in ruwan da ke cikin ido da yadda aka yake tattara gani da nesa da kusa yake bambance nesa da kusa da abin da ke cikin harshe duk lokaci guda aka aka a kiran halittar Allah Allah ya halitta dan adam wato engineering aka tsara shi aka kammala shi bisa Allah ce in aka ce za za a ni nemomi Allah ne ba zai kirgu ba ba zai kirgu ba kafan ka gata nan lafiya lau yanzu duk wanda Allah ya mai arziki sai mashin ko keke ko mota ranar da ake ranar nan kwana sono ka canza taya kai kafan ka sono ka je aka yi ma faci faci sono ka yi ka duba tun daga cikin ciki aka shiryo halittar dan adam ya ruben da aka tsara gashin da ke jikin dan adam ka ji yadda tsarin yake karantu ka ji yadda likita ke maka bayani akan fatan dan adam da gashin da ke jikin shi da mahudan shi da yadda tsarin ne. Kuma a lokaci guda da aka zuba shi a gama halittar aka duro aka ajo mutum a doron kasa yana tafiya a tsawara can ya fara tun daga dugun ne jini mai waye ya koma tsoka a cikin tsokan aka tsara ya aka shirya kasusuwa ya aka shirya kaza duk a jikin adam wato shi ya sanya Allah subhanahu wataala yake cewa ba sa tunani ba sa kaddara Allah ne hakikanin kaddarawa shi ya sanya mutane suke wasa kuma dole na kirkirin da ake ai da adam ake kallo wata mota wani kera kaza wani kera kaza ai dukkan ga halittun Allah ake kallo sai a dan sata sai a kwafa sai a dan hada sai a yi wani abu sai ke hoto an yi wani abu sabo in ka kalle sai ga ba sabo bane cikin halittun Allah ne aka tsama ko ba haka ne ba Allah ya ce mu ke mu saboda haka eh, za mu ji tattaunawa da annabi Nuhu ya kai da kuma durusun wa ibar din da aka da ke cikin kisa na bilu hudin ba mu sani ba mako mai zuwa da zai wuya tunda za mu rufe muku karatu mu iya gama sai mu samu tauraron da ya dace shi ma a cikinsa sai mu sai mu tsaya a wurin Allah ya taimake mu sai ar al-mahfuz ar